Ƙungiyar matasa 'yan wasan ƙwallon Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 wato under 23 za su kira da Burkina Faso a wasan kusa da ƙarshe na wasannin da ake a ƙasar Congo bayan sa'ad da matasan Najeriya suka samu a lokacin wasansu da ƙasar Sudan a jiya Litinin inda aka tashi kunnen doki. A ɗaya ɓangaren kuma na wasan kusa da ƙarshe masu masaukin baƙi wato ƙasar Kongo za ta kara da sanagal, Matasan dai sun lallasa ƙasar Ghana da ci bi da nema a wasan farko na rukuninsu, amma sun yi kunnen doki da ƙasar sanagal a wasan rukuninsu na ƙarshe. Ibrahim Makaita shi ne ya ɗora sanagal gaban Najeriya mintuna tamanin da biyu a wasan, inda ya zarga kwallo a raga amma Mustapha Abdullahi ne ya farrike kwallon mintuna bakwai bayan da Ibrahim ya jefa kwallon raga. Sakamakon wasan ne dai ya sa matasan 'yan Najeriya suka zamanto kungiyar farko a rukunin su na bi. Haka kuma na nufin sun kaucewa haɗuwa da masu karɓar baki wato ƙasar Congo. Ana ganin ƙungiyar siyasiya na daga cikin ƙungiyoyi masu kyau a wannan gasa. Ana kuma ganin 'yan wasan Burkina Faso ba za su zama barazana ga 'yan Najeriya ba.